Tun a yammacin Juma'ar da ta gabata ne 'yan siyasa suka yi wa gidan shugaban na model Lumana Afirka ca da nufin taya shi juyayin rasuwar mahaifiyarsa wace Allah yi wa cikawa a watan jiya a wani lokacin da yake gudun hijira a jamhuriyar Benin. idan shugabannin jam'iyyun adawa da suka je gidan na Hama Amadu domin yi masa gaisuwa su makusoshin gwamnati irin su ministan cikin gida bazum muhammad sun halarci wannan zaman makoki abinda 'yan ƙasa ke sa tamkar wani ci gaba a shirin warware takaddamar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan ƙasa kabiru isa na ƙungiyar dai ashide afirka na da irin wannan ra'ayi ai abun ya zamo tushi na tun daga shugaban ƙasa alaizu muhammadu radda an kai rasuwa yana mutum na farko wanda fara ɗaukar waya ya kira hamma yana kasashen waje ya mai ta'aziyya kenan wannan abu ya nuna cewa 'yan nijar suna iya su haɗu kai ɗaya 'yan Nijar suna su wata magana wadda ba siyasa ba akan haka kenan wannan abu da 'yan Nijar sun kai sun nuna uwa ɗaya suke uba ɗaya suke kuma an san su da haɗin kai kuma muna fatan cewa mutane su riƙa yin koyi da irin waɗanga abubuwa a cikin zamantakewa su na yau da kullum. Ba yau ba masu rajin kare demokradiyya ke jan hankulan 'yan siyasar Nijar akan bukatar jingine bambance-bambancen siyasa domin ɗorewar zaman lafiya a ƙasa. Dalili kenan Salisu Ahmadu na Sofole Nijar ke cewa taurin kai ba abin da bai kawo ba. Inda ya zamanto suna sauraron gargaɗin da muke musu da jan hankali. da duk wasu abubuwan da tun an gyara su mun kullum ba mun gaji da jan hankalin su ba mun gaji da ga musu magana ba muna so ƙasa ko za a samu mutane wanda suke sauraron magana kuma a samu kwanciyar hankali a cikin mu domin dorewar sabon yanayin dangantakar da aka shiga daga dawowar Hama Ahmadu gida kawo yau Abdul Alhaji Idi na haɗakar ƙungiyoyin FSCN na mai shawartar 'yan siyasa da magoya bayan su su yi wa juna adalci a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe. A shun huɗa tsari wanda kowa yarda da shi, tunda dai ba wani bane yake ba da ikon talakawa, ne, sai a tai gaban talakawa. Masu iko suna cewa sun yi aiki ko? To sai su sai da aikinsu, in 'yan ƙasa sun amince da aikinsu, sai su zaɓe su. 'Yan adawa sun kwatanto an can bisi ba aiki su sai da wannan 'yan ƙasa su sun san abin da aka musu in sun gaba a musu ba aiki sai su sauya tuni dai masu mu'amala da shafukan sada zumunta suka fara amfani da da hotunan ziyarar da mukarraban gwamnati suka kai wa jagoran 'yan adawa da nufin faɗakar da 'yan ƙasa cewa siyasa ba batun ƙiyayya ba ne ballantana ta zama wata hanyar kulla gaba da abokin hamayya yayin da reshen jam'iyyar model lumana ya mai a wata sanarwa ke jan hankulan magoya bayan wannan jam'iyya cewa su kasance masu ladabi da biyayya kamar yadda shugabansu hama amadu ya umarce su da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana bugun su waɗansu ana kashe su dalilin niyyarsa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da labarin ku sosai wani ya ce zai bugun ku ko kuma zai yi ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zani gobe amfani da hali gobe dire ma bukar yana can dire ma ga kuka ina ma ba ka shaye ni hawaye